السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شابير غوتن شوال إجرم الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da biyar ga watan ne shekara ta dubu biyu da ishirin da uku wannan ne karatu na ɗari biyu da biyu a cikin littafin al'azikar أو حلية الأبرار da الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نال الإمام أبو زكريا ya الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna cikin littafin da ke magana kan zikirori da addu'o'i da ake son matafiyi ya kula da yinsu idan mun fahimci al'amarinmu na addininmu na musulunci za mu ga cike yake da zikirori da kuma addu'o'i a kowace gaba sai ke ji a shari'a an ce ke faɗi kaza ko kuma ke yi kaza wacce ta gafala ta rafkana ita ce za ku same ta duk waɗannan abubuwa ba ta kulawa da su akwai haɗari a rayuwar duk wanda ta samu kanta a irin wannan hali da kuma wannan yanayi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imani malai ce babu ma ya kulu. iza nazala manzila wannan babi da za mu tashi a yau zai yi mana magana ne a kan mai mutum ya kamata ya riƙa faɗa ko ya kamata ya faɗi a lokacin da ya sauka a wani wuri kuna tafiya ne sai ko ka gaji sai za ku huta ko kuma ana tafiyan sai abin hawanku sai ta lalace sai zama za a tsaya domin a gyara ko ana cikin tafiya sai wani ko wata ko duka kuka buƙaci za a tsaya a yi tsuguno da sauran buƙatu na yau da kullum da yakan taso ma ɗan adam a lokacin da yake halin tafiya to me ya kamata a lokacin da kika samu kanki a irin wannan bakon wuri ke faɗa na addu'a da kuma zikiri koko kawai kina zuwa wuri kawai sai ki saje wurin nan ne ake samun mutum ya tsinci kanshi a cikin matsaloli da ba zai iya fita da wuri a cikin matsalar misali mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mana bayani dangane da <clears throat> idan kuka ga an yi harbi da tauraruwa da ake ce mata yula da daddare ba ko sa ƙabiban aljanu da suke zuwa satoji a sama ana suna taka kafaɗin junansu ne wannan ya kan kafaɗin wannan ya tsani da shi wancan ma ya taka ya kan kafaɗin wannan haka sai su tsoro sai su je na ƙarshe zai kasa kunni domin ya ji tattaunawan da mala'iku suke yi wasu malamai suka ce mala'ikun da ke nan sararin duniya ne ba zuwa rufin sama ta ɗaya suke yi suna zuwa ne suna satu ji daga mala'ikun da ke kan girgiji malamai sun yi maganganu da yawa kan wani to idan na <clears throat> kusa da inda mala'ikun suke ya ji magana to sai gaya mana kusa da shi na kusa da shi ma gaya mana kusa da shi kar a ƙasa akwai waɗanda ake ce ma waɗanda suke dillalan labarai ne wanda su za a sanar da su su ji menene ake son a ja ƙyanƙya samu boka shi kuma daga nan sai a ɗauki magana sai a wurin boka da shi shi kuma boka akwai sharuɗa da aka yi da shi wanda zai biya abubuwan da za a ba shi na labari wannan tauraruwar an aje ta musamman a matsayin makami ne mai linzami da ake harbin irin wannan shaɗani to mahallin shahid na abin da nake so in faɗa maku shi ne wani lokaci da ake harbi da yular akwai in aka yi sa'ar samun shi wannan aljani wanda aka hara daga cikinsu in ya mutu shi ke waɗanda za su faɗo to su kuma za su faɗo da rauni ne wasu su mutu wasu su kareraye wasu su ƙone waɗanda suka ƙone da waɗanda suka kareraye suka ji rauni za su ja jiki ne sai su je su samu wani tsohon rami ko kogo na ice ko na dutse ko dai wani wuri wanda yake mahajur da al'umma suka ƙaurace ma to sai su shiga suna jinya to shine sai annabi ya hana idan mutum ya zo ya sami irin wannan wuri kar ya ga wuri ne wanda ya dace mai ya yi tsuguno a wurin domin kar a rashin sa'a wani shaɗanin aljini yana cike na jinya kawai ya ja an siyo mai najasa to kar a yi abin da masu iya magana suke cewa shi zomo bai fushi da makasin shi sai yi shi wanda ya harbe su daban suke korafi wanda kuma za su fanshi damuwansu a kan shi shi kuma daban ya kawo muku wannan ne da yawa daga cikin matafiya za ka ga an tsaya a bakin hanya sun bazu an shiga cikin sunkuru cikin daji an tsuguna ana biyan bukatu mutane ba sa lissafin irin waɗannan wuraren daga nan ne kawai sai ka ga wata ko wani ya ji ya ɗauko laluran da zai gagari al'umman da suke tare da shi su taimaka mashi a ta magani daban cuta daban kun bayyance wannan da kyau ko irin waɗannan abubuwa ta yara ko kuma ƙoƙarin nuna musu su rika lura ta irin waɗannan agogo, shi sa sai annabi ya karantar da mu addu'an da mutum zai yi in zai shiga ban ɗaki to shin idan kin zo irin wannan wuri din a cikin daji ko cikin sunkuru ko cikin gona to addu'an shiga ban ɗaki za ki ko ku addu'o'in da zaki ki faɗi ne wanda za mu ji a cikin wannan babin sai ba ki faɗa kun fahimci wannan malamai suka ce idan wurin dama ba a biyan bukatu a wurin wannan addan da za mu karanta shi zarki amma idan mutanen ƙauye ne sun mai da wannan wuri nasu ya zama wurin tsugunu ne yanzu akwai ƙauyukan da haka suke ba sa yin bayika a cikin gida da maza da mata duk bayan gari ake zuwa ake biyan bukata an fahimta da na ɗauka shekarun da suka ja suka yi nisa ne kamar zamanin annabi baya can ake da irin wannan al'adu da irin waɗannan ɗabi'u sun san su ma larabawa daga bayan da suka ɗauko al'ada da ɗabi'an yin bayi a cikin gida ba ma bayi wai a cikin ɗaki ba a cikin gida ma ba sa yi za a gida lafiya na tsab amma ba bayi duk wanda ko duk wacce za ta biya bukata sai dai ta tafi bayan gari mata da daddare suke zuwa su kuma maza su je da rana A hanyar sokoto na taba haduwa da wasu yara suke gaya man cewa don mata ne na suna ta fitowa daga cikin garin sun suka gangara wani kwari su kuma je na ganin su na ɗauka ko hanyar tana wucewa ta ƙasa ne cin da tudu muke su kuma gangare ne za su tafi inda za su shi ne sai suke cewa a ai wajen ne ake zuwa ake biyan buƙatu a wurin mata ne suke zuwa wurin da sauransu su suke maganganu dai marasa kyau maganganu marasa daɗi dangane da abubuwan da ke faruwa a wurin kun ga yanzu misali sai na ce to shi mai gari fa sai suka ce ai mai gari ne kadai akwai bayi a gidan shi to doka ne in dai da bayi a gidan mai gari to ko babu ni sai na a gidana ko me zai faru kun gano wannan da kyau abubuwa ga dai nan ga irinsu idan irin waɗannan wurare ne Ku lalle mutum ya je wurin saboda an mai da shi bayi to sai ya addu'a shiga wurin irin addu'an da ake in mutum zai shiga ban ɗaki da wajen ya riga ya zama matattara shi ɗan misalin wannan misalin gida ne a gama sabo sai zama an yi bayi irin na zamani kusan wani bayi in kika shiga sai ki gaya ma fi ɗakin ki wannan wajen da aka inganta shi to akwai sanda wani ya ce to irin waɗannan bayi kamala in an shiga ayi addu'a na ce a'a ai ko ayyana wurin aka yi da sunan bayi to bai halatta a sallah a wurin ba bai halatta a yi kaza ba bai halatta a yi kaza ba hukuncin shi shine in za ka shiga ciki sai ka yi addu'an shiga ban ɗaki kuma kun ga irin waɗannan wuraren ko to anan ne da yawa daga cikin mata suke ɗauko bala'o'i ya ya dame su sau irin waɗannan aljanu ko asirai ko wane ne su da dama in ya kama mutum ɗaya ko kuna so yake yi ka famili sai ta bin ‘ya'ya da jikoki a kasa gane sassan yadda za a yi magani shi su waɗannan shiɗanin aljanin sai su riƙa riya cewa ai yan uwansu ne ai danginsu ne su suna ganin kawai kun zama yan uwa kuma alhali cutar da ku suke shi sa a hadisi annabi ya ce idan yamma ta yi yara ƙanana a kama su a riƙe su a gida amma abin ta kai tsakanin da Allah yaran ku kuna kama su ku riƙe su wannan sai da nema maza faɗa a nan da yawa suke da haushi wallahi suke ta faɗin maganganu duk wani shafa ma ido na toka na faɗin maganar da yake ta gaskiya don abin da nake gudu shi ne don kawai muna neman mu tara mutane tsakani da allah sai mai ƙarya yanzu malam albani da malam jafar da malam abubakar mahmudu Gumi da sauran waɗannan malaman ku ƙaddara sun ta faɗin maganganu ne don su tara mutane kuna tsamanin zuwa yanzu da ba samu matsala ba eh amma sai a yanko kasar a ce ga malam ya ce ga shi jafar ya ce ga kaza ga kaza sun tsaya ne sun faɗa mutane gaskiya a da suke faɗin gaskiya su mutanen sai suka rika kin malaman suna zagin su yanzu malam albani masu ƙaunan shi sun ninka wanda suka so shi sanda yake raye miliyan ɗari don a garin nan bai da masu ƙaunar shi yan kaɗan ne amma yanzu a garin nan ittifaƙi ne ƙaunar shi yanzu ne ma ake ƙara son shi saboda abubuwan da ya faɗa mutane na gaskiya waɗannan ban ganin gaskiya ne ka faɗi gaskiya kawai yara ne ƙanana sai ga su zo masallaci suna damu wanda ba su kai shekara bakwai ba annabi ya ce a umarci yaro da yin sallah ya kai shekara bakwai shi wanda zai rakito yaron ya zo masallaci ta hayaniya in ka bi sai ga yana da manyan 'ya'ya wanda shi bai masu inda suke sallar magariban ba in ma yi ba ba oho amma ya zo da ɗan ƙaramin yaro in ka faɗa sai ya ci annabi ya ci a zo da yara masallaci ƙarya suke ba irin waɗannan manzan Allah ce ya ce ku umarci yaro da yin sallah ne ya kai shekara bakwai idan yaron ya makale maka ne kun sa akwai wani yaro da yake zama kamar danko wannan bayan da ka iya shi ka zo da shi ba kawai ka to yaro ya hana ka sallah ya hana mu ya dinga iskanci iri-iri wato wannan ba daidai ba lokacin da shidanin aljanu suke fitowa suke kanon kuwa suke shigantaka da lokacin ne suke dafa ƙananan 'ya'yanku suke haye su suna irin waɗannan mari gano wannan da kyau sai ga yaro tun yana ƙarami ya taso aljini yana kan shi su girma tare raba su zama bala'i wasu iyayen saboda tsabagen sakaci lokacin da yaran ya kamata a shigar da su ɗaki lokacin ita uwan take nuna yaran sun dame da take koro su waje sanda ya'yanku suke fitowa wannan tsalle-tsalle a tsakar gida tsalle-tsalle a wajen gida suke waɗannan abubuwan lokacin ne aljanar ke dace su an faɗa an faɗa mutane sun gisa shi fahimci wannan da kyau ku to mu za mu ta faɗa mutane gaskiya ko da ko zai faru tun da gaskiyar nan gashi a cikin yaran nan idan yamma ta yi sai ki dafa kansu yi masa addu'o'i da annabi ya ce a yi sai ki shigar da su ɗaki ka zauna sai ki mai da ɗakin ki ƙaramin masallaci na ƙananan yaran da gaske shekara bakwai ba kina masu limanci kina koya masu yin da sallah ke. ki ta haƙuri daga ran da suka saba sallan ta bi jikinsu suka kai shekaru na za su fara halartar masallaci suna shigowa masallacin sai sun zama abin koyi abin nuna masaura don za ga sun iya sallan suna da natsuwa sun san me suke yi saɓanin sauran yaran da suke zuwa masallaci tare da su kamar da ne da muke karatun sira haka nan na sha harara haka dai kawai na shafa ma ido na toka na ci gaba da zaro maganganu a hankali muna karanta tarihi ne sai muka ji an kamo sarkin annabi ah, ibn rabi daga cikin bursunonin yakin da annabi ya tura aka zo da shi sai aka ce yana daga cikin ɗaiɗakun mutanen madina waɗanda Allah ya masu baiwan dukiya da kasuwanci ya kace da amana sun ci ku kalli duk wanda annabi ya ba a wurin 'ya'yan shi za ga mutane waɗanda suke da saiti a rayuwa mai ba ɗan shi ga wani wanda yake mara kan gado shi. Sun magana kan yaran nana cin su saboda ba a shirya su don su zama abin koyi abin da ake so a nan gaba sakinsu kawai ake suna rayuwa ga su da irin su kowane yaro kawai sai ya zo kawai shi kenan kawai sai a ce a haɗa shi da wancan auren zumunci shi ta so da ni na faɗa musu na ce ku gani in aka zo irin neman aure irin wannan ana neman za a haɗa akuya da bunsuru ni a famu lamuwa ba a man magana saboda yana zuwa nan kalli mai neman auren in ce a wannan gaubin su ne injin jima'i ne biya latta a bashi aure ko lokaci ta mayarin yana kalle ta sai ga kawai shirme ci a yi marmaza a kawo da wannan sharan daga cikin al'umma kawai ta je ta yafo ya'ya zo su addabi mutane a duniya addabi mutane rafin da za a yi da su daga ran da kika haihu ku daga ranar ki ɗauka kin haifi shugaban ƙasa ne ko minista ko gwamna ko sarki ko na hamshakin limani masanin addini wannan zai sa ki tsayu wajen kiga kin yi tarbiyyar waɗannan yaran don su zama wancan abin da ke so ko matan ɗaya daga cikin manyan gari ma ba ruwanku hatta shirya magana aurar da ya ba kwa sai idan yarinyar ta balaga ta fara da samari ya to bari mu shirya kar mu ji kunya idan kun jayi abin da ya kamata ai ba za a yi ba shi da yawa daga cikin samari da suke nan wajen yara da sun yi aure da wuri suna da ƴaƴa waɗanda sun zama ƴan mata shi karka yadda ka wani tsoho ya kutto daga ƙauye ya zai ce wani ba da auren wanci ka ta'a wannan tawa tuni ne zama da auren ta za ka wulaganta ne ka watsa man ƙasa fi zai fice a bawa nan bane mu ne za ku yi mana mu komi na ƴaƴanmu a mun ku yi. kawai zai je samu wani turku ne malam wanda ba a san gaban shi ba a san bayan shi ba yakka ka gama ta tsaf ta da mutunci kawai zai zo ya jona mata ya je ya hargitsa ta lalata mata lissafi ya haifo irin 'ya'ya ga sunan mutane mutane dodanni dodanni gano kuma cewa an haifan ma annabi irin waɗannan yaran wai su ne zai alfahari da su ranar lahira ku ji tsoron Allah kuna ma annabi ku tsaya ku tarbiyyar yaran nan ba wanda ya makara har yanzu ko ba a san waya faɗi wannan gaskiya mun saki yaran mu kawai su ci yawo a cikin gari su ci abubuwa ba ruwanki kawai abin da kika sani shine ki dafa abinci ke ba su yaran nan mun mai da su kamar kajin turawa kuma ƙarshen su ba makoman su iri ɗaya kajin turawa Allah Allah yake su girma kamar kajin turawa ita kajin turawa tana gama girma mai hukuncinta ba kisa ba ke aiki kisa ne hukuncinta ya sa nan ku kawai abinci kawai kun fahimci wannan da kyau ya sa ta nufi zama yaran na ya za a tarbiyyar su amfane ku su amfani yan baya yanda kika taso ke ga gabatan ki sun yi shirme ki ma wannan shirme ki sun ki to ba za mu ce wannan abin daidai ba ba mu taɓa cewa daidai ba da ya kamata a ce zuwa yanzu an samar da canji a kowanne daga cikin society canjin malamai na iyakan su tun daga islamiyya har masallatai har kaza har kaza amma matsalan ko tun da a cikin gidaje an ƙi yadda da canjin ya tabbata ko bai taɓa gyaruwa ya tsaya ne da gaske duk wanda ya zo neman auren yanku ko za ku yi bincike ku gano waye shi idan yana da addini yana da ɗabi'a yana da mutunci yana da abin yi ku ba shi aure mun gano mu wallahi idan kun gano da matsala ku maganan wai auren zumunci bai taso ba so da shi eh, ibn al-as ai auren zumunci aka yi yar khadija ita ta haife shi ku gano wannan sannan khadija kuma ta ba shi auren wa yatta ba auren zumunci kenan ba mutum ne mai hikima muka ji sanda ya shigo madina zuwa je ya same ta yake ta sa shi a cikin alfarma ta sa shi da tsara mata maganganu da ƙarshe ya nasara sai da aka yi nisa a mutunci sun nemi musulunta kuma annabi ne mai dame da auren shi ni so ke da Allah ya zama to kuna da tsari kun ga irin waɗannan addu'o'in nan ku ku zo na da ƴaƴan ku ku koya musu ko da kuwa a ci ba ku koya musu karatu ba wallahi da na kan yi wani karambani in na ga yaro mai saiti mai addini mai ɗabi'a wanda ya san me yake yi sai in kira sai in ce je ka nemi auren wanci wasu sun man biyayya sun yi kuma har yau suna yaba abin da na sa suka don har yau ba wanda yana dama a cikin su akwai waɗanda su kuma suka riga gaya ma maganganu a lokacin sai mutum ya haba malam don me zan wanci ni abin da na kalla daban da abin da shi yake kallo furgan nake shi da ita suka haifa ɗa ko ɗa ko ana tsarin waɗannan 'ya'yan to ga abin da za su zama wannan abin ne ma albani ya so ya gani yana raye allah ya nuna masa haka lokacin da ya tara duk 'yan salafiyan garin nan ya ce duk wata ƴa da duk wani ɗan salafiya da ya ga wata daga cikin nan yana son ta to ya sami ni ko malam musa sahabi ya gaya musu a ji a same shi shi zai komi na auren har malam ya koma ga allah ni ba wata yasta lafiya ta taɓa zuwa ta ce man tana son wani babu allahumma illa wata yasta lafiya kwaya ɗaya da ta zo sai ta ce ma wata na son kabiru gombe na ce baki da hankali <laughs> wallahi ne ne in gamsar da ita wai a'a ya ce ke matan shi hudu wai ya saki ɗaya ta shiga ya ce to kin ga wannan maganar shi ya tabbatar man da ke bai halatta ki shiga wannan gidan ba to ba ki da hankali za ki je ki haka mai da fitina a gida ne kuma ni da na kalle ta ma ba ma shi ba ni gaskiya ma ba zan iya shiga da ita daga ciki ba za ku yi matsala ba <laughs> na ba ta gano wannan da shi kyauta kuma an ce wai ku zo nan ƙasa ƙasa ku ga junan ku kuna so ita saboda bani ta haura can ololuwa kuma a ga wanda ya zama rashin hankali Allah madaukin sarki ya samu shi. kun ga waɗannan addu'o'i so nake yayanku ku ga faɗi su iya shi a ji ko ina sun iya Shi shine tarbiyya fa hatta magana ku rika zama kuna koya ma 'ya'yanku yadda za su yi magana hatta miƙa muku abu hatta in za su zauna ku koya musu inda ke zama ni na san dafa wallahi ina ƙarami hatta zaman cin tuwo ni ana koya mana a gida sai mun zauna a ƙasa ni mun ban da na girma ko wallahi ni zan ci abinci na zauna a ƙasa yanzu ne kawai da na girma na gane cewa in yi abin da na ga dama nike zama kan kujera in ka zauna sai ka lankwasa kafa in ka lankwasa kafan ma sai ka rika kwanan hannunka ɗaya sannan za ka ci gabanka haka ne ko ba ka ba yaran mai sun zama haka sun san haka ni wallahi har na ta san mu lokacin da nake cin abinci a gidanmu ni wallahi aka aka koya ban taɓa shigowa gida zan shiga ɗakin mahaifiyar mu tana da baƙuwa mu shiga ba inda ɗakin yake ma ba za mu dosa ba wallahi kuma ba duka ba zagi kuma babu wani harara ba hankara ba komi kawai haka aka aro mu a kawai yanzu mun zo mun ga wasu irin yara ko kuma ga irin yanzu kuna nan kuna gulma yaran kuma sun shigo ciki suna koyan me suna training kina zagin ubansu kuma suna ji eh gyara waɗannan abubuwan don girma Allah yaran nan su ne jalinku wala su ne jalinku ina gaya muku jali na duniya da kuma jali na lahira waɗannan yaran suke renawa wala su ne so duk abin da yake ko ɗanki ya yi sai a rubuta maki lada a cikin littafin ayyukanki wallahi kika zama na ƙwari kina da guda bakwai ko guda goma da kika rasa cikin nan ba sai je lahira kawai sai ga sun shimfiɗa maki hanyar shiga aljanna cikin sauki in kuma suna raye kina raye nan ne ma za ki dara da gaske duk abin da ya sai na rayuwa za ki same cikin su ma za ki faɗin maganganun nan suna wucewa abubuwa babu tsari babu suci zanen ajiyar da yaran mu suke manya-manyan zaki yanzu iyaye da a ce sun yi tarbiyyar 'ya'yansu in an zo wuce masallaci ana karatu yara su rika shuru ba za su rika yi ba za su yi ba in zai zo masallaci ne za su wuce masu ke hayaniya kuna jin sa to an sake su ne kawai suna tarbiyyar kansu da kansu Daga an da ke yaro da za ci abincin rana na wani har ya mana dare ba a dukan shi don yi ma Allah laifi sai don yi mata laifi kisa ya fi jin tsoronta sama da tsoron Allah za ku gyara waɗannan abubuwan don girman Allah Allah ya fi alheri a rayuwanku tunda har Allah ya sa kuna son sunna kuna son addini an fahimci wannan da kyau za ga guda ɗaya cikin kunan yanzu ga wannan sace mana ya'yanta shida ita ɗaya yanzu ta yawon ya'ya shida yanzu ya'ya shida wasa ne in suke sallar azhar din nan za a rubuta mata ladan sallar azhar su nawa su shida ganata yanzu wacce ba ta aure tare da ita ba ita ba ta wannan asaran ba ba ta da wannan kwarkwata in tana suna kwanci a kabari ita za a daina rubuta mata na talatin da komai ya tsaya amma waɗannan 'ya'yan da suke duniya adadin abin da suka yi na ayyukan alheri sai ta shiga cin akawun ɗinta ba ran da zai tsaya a sai zama wa kai tarbiyyarsu sau da annabi ya sa ƙa'idan samun wannan abin da waladun salih ɗa na ƙwarai ma ki ko daga ɗanki za musu na ƙwarai ne Eh, Mutane da ke rayuwa da su sun shaida cewa ba na kwarai ba fatan gyara waɗannan abubuwan wallahi za ka shirya da mu kan mu cika lokacin duk da maganganun ba su maku daɗi amma da haka za ta yin su kuna harara muna harara har Allah maɗaukin sarki ya sa a mene a gyara Allah ka sa mu dace yaro ne na gan shi ya haddace alkur'ani mutumin kirki mai ɗabi'a ya shiga harkar ilimi sosai kuma yana da sana'a yana abubuwa kasuwanci Allah ya mai haske da ya sa mai albarka kira shi na zaune da shi ce, to kaiya ya labarin aure ce to ai malam wacce muke so ne zan gaya muku za ku ce bata bata cancanta ba bata halatta ba duk kada ka je ka ɗauko mana bakin ke da kunu shi a malam Allah ya tallahi ne ne ne ne inga maganganun banza ce ka gaya min waye kawai sai kira min suna wata yanzu ce yan eh, santa ba amma da duk yan santa ba muna wasa muna dariya har na manta ma bayan ɗan lokaci ya tafi kawai sai na tuna sai na kira ɗaya daga cikin ɗalibai sai na tambaye shi wai ka san wanci an ce ta shahara ya ce ita ke na an shi waƙa ba wallahi wallahi kawai sai ji wani zufa ya lullube ne kawai yace shi ko wani musiba ya kai shi ya ci irin wannan zufa yace to bai kamata mu shiru ba muka tashi muka je muka samu uwar shi muka zauna da a ashe ita wannan yar iska ta riga mu tana zuwa akai akai tana ba uwancin hanci da rashin ashe uwa ta zama isin hanci da wata harka a harkar aka ce wai idan munafiki ke riga ka dakin uwarka to ne ke mana mana yarinyar arziki yarinyar kirki nan take zuwa take kawo mana alherai in ta tatso dubu goma misali a hannun shi sai ta sama uwan dubu biyu wallahi ake tarki yaron nan wajen aure ba ta da mutunci na ƙarshe na gaji na rabu da shi inda Allah ya hana auren ƙanin shi ya shigo gida ya ce wa maman ki fa hana wani kada take a auren man budurwa shi kuma ƙanin mai lamba ta ɗaya ne a duniya yan iska na baki ɗaya ya ce budurwanka ne ya ce budurwana ne budurwanka ne ya ce budurwanka ya ce to in ka aure da to dalilin ma da ya sa kenan ba ne. kuma shi ganin yayi ya ana kokarin a rage yan iska a gidan ire-iren shi kuma ana sa a shigo musu da manyan yan iska Shi shine kawai ya shi da wannan Ta ga da ƙarya aka hana ta amma duk wa'azin da muka yi ne hadisi ne aya ne misalai ba abin da ban yi ba matan da ta ce no no no no no taya su addu'a na kyauta ina zo na kawai ta koman da wani rawani kuma Allah ga shi da wa ta yasa addu’a Allah so na ce ke kin gani na tun da ke kin taɓa ganin da nadi wa an koman da rawani ni ni in ma cin hancin ni zai rasa abin da za a bani <laughs> sai nan naɗi ga wasu sai da su za ba Eh, menene rawani Allah ya sa mu dace da fi sahihi muslim wa muwatta malik wa kitab at-tirmidhi wa ghayriha an khawla bint bint hakim radiyallahu anha qalat hawlat yar hakim Allah ya kara mata yarda ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ta ji manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man nazala manzilan mutumin da duk ya yada zango a wani wuri sun makala sannan ya ce a ozu da kalimatin lahi ta ma min sharri ma halak lam ya burraho shay'un hatta yartahila min manzilihi zalik na bai cin karanta wannan addu'an ba abin da zai cutar da ke har ki bar wurin wallahi mutum ko aljanni dabba ne ko wani ƙwaro ne ba abin da zai cutar da ke kun ga irin waɗannan addu'o'in ko da yawan ku kuna da harshe ne da baki ne ba sa shiga cikin zuciya kun je da kuke samun matsala ke amma in dai ya tin daga baki har zuci da gaske ne wallahi sai wannan abin ya faru ba abin da ya cutar da an bayyance wani kai sabon annabi da kafirai suka kama shi ko kuma aka ce jakada ne aka tura shi wajen wani sarkin kafirai ya je masu wa'azi sai suka ce su ba za su musulunta ba har sai ya lashi sandan da suke motsa guban da suke fada da abokan gaba da shi ma'ana in za su yaƙi mutanen da suke nan akwai rafin da yake gangara da garin su yake wuce a can mutanen can da akwai rafin da ya can to sai su je sai ɗauki wannan sandan da ake motsa guba da ita sai a wanke a cikin ruwan in ya tafi mutanen garin sun dinga mutuwa ke har sai an zo an roƙe su cewa yaƙi a bari an tuba an bi su gano da aka zo aka ce za su musulunta amma da shaɗin kawai ɗan lasa wannan abu kaga in yi lasa ya mutu ba an huta ba eh shi nan shi da ya tashi gaba ɗaya sai ya ɗauki kutun kawai ya shanyi ya faro faro ya faro faro faro kawai ya haɗa wani abin ya karanta bismillahi lalzi ya zurru ma su yi shi'in sinadar lafi sama wa huwa samiul alim shikenan amma ke yanzu zaki karanta kuma ya ki maki tasiri kin zama matsalan ƙarfin imani ne ba iri ɗaya ne. ke kina gan to yayi to to to dama imanin gashi ga irin shi sallan ma wasa kike yi abubuwan ma wasa ne abubuwan ma duk ba da gaske ba za wannan wallahi da zaki tsara dokokin Allah ku duk abin da zaki sai Allah ya samu mutum gwada ki gani ko meye ba hadisi annabi ya ce in kike abu za a baki ninkin shi goma ba wallahi inda gaske ki kika ba da sadakan dubu ɗaya ko wallahi ba jimawa ranar ba za ta zagayo ba sai kin samu kyautar dubu goma Ya Allah kamar ki miki goma amma ke yanzu yake na dubu ɗari ki wata da wata miki ji shiru kin san dalili wallahi akwai inda kike da matsala ne zai baki amma za a samu jinkiri da za ki bi ko ina ki gyaggyara abubuwa ki kirba ki kiyaye dokoki ki kiyaye mu'amala ki kiyaye abubuwa za ga yadda Allah madaukakin sarki zai miki za ki zama daga cin mujabar da'awa ko da baki roƙa ba ko zai ga abin da ya dace da ke kawai miki amma matsalar mu za mu ta faɗa ne za a ta ciwon baki mutane su ki gyara su gane ina ka sa mu gyara a'udhu bi kalimatillahi tammat ina neman Allah ya tsare ni da cikakkun kalmomin shi ya ce min sharri ma hala daga sharrin duk abin da Allah ya halitta aljini ne mutum ne dabba ne ƙwaro ne menene ko ma me ki zauna ki kwana hankali ki kwance ba abin da ya faru da ke abokina da ya gaya min ya yi nysc e a wani gari a ɗakin da yake kwana ta da wani maciji rikakke suke kwana bai sani sai wata rana ne kawai ya zo shiga ɗakin ne ko ko abokai ne suka ce an ga maciji ya shiga ɗakin shi aka bincika aka cire maciji kuma ɗakin suke kwana tare Allah ya tsare shi ban ci wani. addu'a ba abin da bata bari Allah ka shirya da wani hadisi alima muslim ne fitar da shi a lamba na 2708 malik a jirgi na biyu shafi na 1978 tirmidhi a lamba hadisi na 3433 haka limamu ahmad a jirgi na shida shafi na 377 da shafi na 378 da shafi na 409 limamu darimi jirgi na biyu shafi na a shafin lamba hadisi na 2683 limamun nasacin amalul yomi wanda yana. a lamba hadisin 560 da lamba na 561 ibn sunni a lamba hadisin 528 Allah madaukakin sarki ya samu dace wa na fi sunan abi dawud wa ghairihi an abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma qala wannan hadisin da zamu karanta hadisi ne da yake gano wannan da kyau yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza safara fa aqbala al-layl annabi ya kasance duk sanda ya tafiya sai zama dare yayi ana almuru ya fara jama kun ga yanayi ko in yanayi na canza ku canzawa kike yi kun ga annabi ya fara ganin almuru sai me ke canza yanayi addu'a da wayewa sai canza ke kina ganin yanayi ya fara canza miki na rayuwa yanayi ya fara canza na lafiya shekaru wa ke ba ki canza komai kyau kina nan kawai har sau sai kin ga malakul moti ya duro sai ki ce to ya aka yi a ya zo ne tafi da ki ba ki gyara ba ba ki shirya ba Jiri ya yi yawwa annabi ya kasance ya ce ya ardu rabbi wa rabbukin la a'udu billahi min sharriki وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بك من عسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد gane can can mutum farko wannan hadisi ne da isi mu gane wannan da kyau ko domin wata za ta iya ganin da abubuwa ne mai kyau wancan kun ga adan da annabi na farkon nan ita ce ingantacciya ku ɗauke ta ku fassarar wannan shine annabi ce ya ke ƙasa ubangiji na ubangijin ki ne Allah din da abin da ke duniya ne da ke cutar da mutane akan wa yake akan ƙasa yake mun gano da ke min sharriki ina ina ro'a'uzu billahi min sharri ina roƙon Allah ya kare ni daga sharrinki wa sharri ma fiki da sharrin duk abin da yake cikinki abin da ke cikin ki, Allah ya kare mu daga sharrin ki. wa sharri ma khuliqa fiki da sharrin abin da Allah ya halitta a cikin ki. yanzu mutum na tafiya cikin sahara ko wani hatsabibin maciji in yi motsi yi motsi kawai sai shige cikin ƙasa haka zai kina wuce bai gan shi ba shi kuma idan shi na sama yana kallo kuma shi kalan yashin ne ya saji a irin wannan yanayi ya same ki na za a samu magani da hmm? miyagun kunani ga abubuwa iri-iri masu wutarwa wa sharri ma yadda alaiki da sharrin duk abin da ke rayuwa yake taka a odidika min asadin wa aswada Allah ina roƙonka kare ni daga sharrin al'asar ai san asar ku shine ne zaki damisa kura kerkeci da duk wata dabba mai haɗari to Allah ka kare mu daga sharri sai ce wal al'asar shi ne sharrin mutum wani mugu Allah ka kare mu daga sharrin shi ومن sharrin macijiya مچيجيا gani sharrin maciji don maciji sharrin shi na da yawa wani gida muka ci aka gayyaci wani zai zo zai aiki yana shigowa gafin da zai aiki nan kawai sai tafi can ya je buɗe rijiya ya ce amma dai kai da karambanin tsiya ka shigo gidan mutane ke aikin ka a nan bai kai ka rijiya ya ce wallahi shi bai ma kai bai san me kai bakin rijiya kuma sai da ya bude yana bude sai haɗa subhanallah ga maciji akwai ruwa a rijiyar kawai sai an zama ciji kuma a cikin rijiyar. Sai da aka nemo mai cire maciji, kun gwani irin ikon hannun da fi a zo ɗiban ruwa da daddare macijin ya shiga cikin gogan ko ya biyo igiya mai gidan ko matan gidan ko maƙota su zo ɗiban ruwan ya fito ya sare su ya biyo igiyan ba san ne kalon iri ya faru kai an zo an ce ka aiki ana kowa ka je can kaka ma leke da haka za ka cire wannan macijin mace to ban yadda da gidan nan a bincika ana fara bincike kuma sai ga wani macijin kuma mutane kuma suna zaune a gidan Allah bai taɓa nuna musu Allah ya kiyaye su kuma ƙarfin addu'a ko ƙarfin addu'a suna kada wanda ya saka ci da addu'a suna ga samu dace wal aqrab da kunama sharrin kunama yana da yawa shi yasa annabi ya ce in kin zo kwanciya bacci ki ka ganin ki fa Allah kunama tana iya ta biyo ta sati tana jawo jiki tana hawa ta wata kwanta karkashin matashin ki sai kin kwanta kin danne ta ta dan zamo jiki ta zamu daidai nan din ki ji abin ba sauki dama ga ku ba dauriya ga ihu ga kwarmatu kuma ta je ta ɓuya kafin a gano kin ne, kin wahala wallahi naka wannan zai iya zuwa makale ya an maki cizo duke ga ladoci sai rika yin addu'a wa min sakinil balad Allah ka kare ka kiyaye mu da sakinil balad shine aljinun ku gano wannan da kyau ku aljinun suke zama cikin gari suke cutar da mutane su 'yan garin ne walidi wa وما ولد da kuma shi shedanin aljanin mana iblis ne Allah ya kare mu daga sharrin shi da kuma sharrin 'ya'yan shi da ya haifa suka zama ma duniya musiba da bala'i wannan ba ta ke rika yin addu'an nan kullum kuma ke rika ma yayanki addu'an nan kullum kullum sai kin ba kawai ke saki yara su kakakaki ba ruwanki sai dai kin samu tuwonki da miyan kuɗi a kin walɓa to alhamdulillah kawai sai dai ce wurin jiyan bu lafiyan gado sai da yake kwanciyanki akwai wani na san shi ɗabi'an shi ne in yi gama cin abinci da hannu yake cin tuwo kuma kusan san tuwo irin na mata irin na da ba waɗannan 'yan alibijin ba fa yawwa irin mata irin na da wanda ba su gurɓace ba kasan matan iri-iri ne akwai na yau akwai na da masu inganci ya gama ci sai eh, ci a shi tu albarka sai ya shafi fa'annin shi ba sai kuma ya shafi a kan shi shi ke nan kawai wanke hannu ya mai magana kafa bar wannan abin da yake bi da kyau kaza kaza kaza kenan rannan ya kwanta bacci Allah ko bera ya ju kanshin miyan kuɗewa ta sha daddawa ɗin ko miyan kuka ne ma wani kuma. wallahi beran nan ya zo fara gwagwuyan mai kai ki yi ji mai ciwo wallahi a kai yana shan miya bayan kwana biyu da faruwan wannan abun ya zo ya ce wallahi ya ga abin mamaki gigi denawa ya kwanta haka yana kwance ko sai gonin murti keken tsaka ya fito kawai yana lafar hannu ya ce annabi ya yi gaskiya sai ka tashi ka wanke hannu kai ka kai kaza tsaka na lafar hannu duk guban da ke bakin tsakan nan zai ƙara yana yana tashi da safe da albarka ne hannu zai fara sai baki suka ke gani yanzu yara kana ganin kullum hannun sai yana ina ina bakin kisa in cuta ta tashi kama su a rasa yadda za a shawo kan cuta komi baki komi baki kisa da aka kirkiri fitinan corona sai aka ce a rafa bakin <laughs> kaga aka raba baki gulma ma zai san Allah ya sa dace qala khattabi malam khattabi yace qawlu sakin al-balad yace humul jin sakin al-balad sune aljani allazina hum kanun ard wanda dama suke garin ai mu da ba kakan mu Adamu ai daga baya muka su suna nan duk inda ko gani sara gari aka yi aka kore su dan adam yanzu ya zauna Allah kare mu daga sharrin sa ko wanda duk bala'i bai barin wurin ba yana nan yana da gidan shi akan wata bishiya tsohuwar bishiya a unguwa yana nan yana da kana saukowa yana abubuwan shi in iska ne ta fi muku in iska su addabi ku Ko mutumin kirki ne kuma to a ta sallan jami'i da shi walbalad min al-ard ma kana ma'awal hayawan shine wajen matattaran irin waɗannan dabbobi masu cutarwa wa in yakun fihi bina wa manazil ko da ba gine-gine ba ba kai bola da kuke tara sharan ku ba juji wajen tattaran su a gida ba kuna barin shara tana kwana ba wajen tattaran su duk musiba da ke faruwa cikin gida ƙanana ƙanana a wannan bolan da kuke tarawa take kwana a gida ne sannan yake fara tasowa kuma duk inda aka aje kwandon shara akwai shaidanin aljini a wurin yasa annabi ya ce duk dare a fitar da shara kullum ake fitar da shara kullum wata shara sai ta riɓe tana wari ta cika gida da tsami wai sannan za a fitar da ita isa ka kasa gano wani ke damun matan ne namiji fa bai gyara ba namiji in ya cika namiji fa shi komai ya ɗauka ne yake aji shi so bai lokacin waɗannan abubuwa ke ne kike da lokacin ki gyara shi gyara kanki ki gyara kaza shi za ka kira ki da uwar gida sai kika zama mashirmanci a irin shi za a tara shara a tara kaza cikin dare macije suke biyowa da suka ma unguwanni irin namu nan duk da gwamnati ne ta tsaga unguwan amma matsalan yan unguwan kuma da su za su fara gine-gine sai suka ɗauko ɗabi'an gini irin na da ai ba a yi magumi a bayan layi ba ba a yi ta yi bayan layi ba saboda kallon layi layi aka fitar da unguwan saboda gwamnati ne ta tsaga unguwan a wuce kun gano wannan to matsalar ba a fitar a yi wannan layin ba dai ke yan can ne suka taso kawai wanda ya zo sai sai sai kawai sai gidan shi sai bar bayan layi ko sai bugo kwata waje shi ne suka dinga bugo kwata to kuma ita wannan kwatan ta da link da ina da kamata wancan rafin wancan rafin kuma yana da alaƙa da har riba kaduna kuma za ki raba wannan wajen da ya biyu da macizai ne Ya sa tuwon da ya ce unguwan nan ba macizai ke ce ƙaryanka ta sha karya akwai su duk inda ruwa ya gilma wata unguwa ku bincika akwai macizai sai matsalan macizan zai zama kwakiya ne wanda a sama suke suka fara rayuwa in dare yayi ne za su ga cikin abin su nema abin da za su ci su koma su zaman su ba ku gan su sai dai in lalura ya sa an motsu wani hukunsu ko kuma wani dalili ya sa wannan macijin ya fita kiwo a ce cobra ya biyo sai zai zauna a gidan ta haɗuwa da matsaloli iri-iri shara ne da kuke bari kuma gashi nan mutane sai zo suna kiwon kaji a gida kuma kajin nan suna kwai sai kina kiwon kaji kin san kazan ki ta shi ai guda bakwai kin ga hudu madadin ki tambayi ina sauran sai a ce jaɓa ne ta cinye su jaɓa a za a nemo mai kawo bacci ji bincika yanzu ka akwai kakannin jaɓa a cikin gidan Allah shi kyauta ƙala wa ya tamil an ya kunan muradu bil walidi iblis yawa iblis suke nufi wa ma da ya ce a shiyatsin haza kalamul khattabi wal aswad Al'asu ya ce a shafsu wa kullu shafsun yusamma aswad kowane mutum ma na kiran shi da fi kitabu في كتاب an السن عن انس رضي الله عنه قال كنا اذا نزلنا hatta حتى تفك الرجال sun kasance in suka sauka wuri sun dinga tasbihi kenan har sai an gyara wurin da za a zauna ma'ana miyagu ba su son tasbihi ba son wa'azi ko ka rabu kan matsayi a unguwanku in iska za ka sa ta tashi ɗaya bayan ɗaya suna canza unguwanni suna canza wuri yan banzan unguwan suna ta koma gefe can lungu kusa da rafi kusa da kwata sun ga zazzar sarka taruwa ba a zauna inda kuke saboda ba sa sha'an waɗannan abubuwan da ake kuna fahimtar wannan da ke mutumin banza ba zai taɓa so ya matso mutanen kirki nesa nesa yake da ke da abin da ya zo bakin ki ihu zagi ihu zagi babu tasbihi ba salati wannan matsaloli ce ta samu ki Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum